alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sharafil mursalin nabina muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ashabi wa man ihtada bi hadihi wa stamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'du allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا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 wanda watakila wannan kusan yanzu mun shanya goma ta biyu kenan kusan daga yau to kuma an shiga goman karshe to kuma kamar yadda dai muke ta jawo hankali goman farkon nan wani tunanin da aka fara azumin ma watakila ya yi samu ya tsira wani kuma a goma na farko ya faɗi a goma ta biyu wasu nan ma sun tsira wasu kuma sun faɗi to abin shine ban gane cewa baya da za a yi gano ni ne na tsiran ko ni ne na faɗi ko kai ka faɗi ko abin nan mutu kowa ya faɗi to yanzu sauran ƙarshen bugu na ƙarshe kenan shine goma ta ƙarshe idan Allah ya taimaki mutum watakila can ya faɗi nan ya faɗi a goma na ƙarshe kuma mutum ya ɗora to an yi sa'a wani zai faɗuwa ɗaya ne watakila a faɗi ɗin yanzu kuma mutum Allah ya raya shi ya kara ganin wani azumin watakila daga nan a ɗora wani kuma in ba ya sa'a ba ya faɗi gaba ɗaya a faɗi yanzu kuma ba a ƙara ganin wani ramadan ɗin maballi a ɗora to wannan shine rikicin domin dai yanzu kusan wani lokaci duk wanda aka tada sallah nan wani lokacin ya kalli ana sallah nan tarawih sai ya tuna da malam aminu da malam abubakar wuri ɗaya suke zama nan suke zama jikin bangon nan na ake fafata da su yanzu sai malam aminu ne bana malam abubakar bai nan can baya akwai ɗayan malam abubakar ɗin basu nan tare bare da su muka yi nan musamman ma ba wanda zai tuna wannan cewa lallai bara sun yi azumi kama malami domin shi nan suke jerawa sai kuma ga abokan zaman su yin ana tafsir ɗin. amma dai ana sallah to malami ne da shi da malam bakar ba wanda yake tuna wannan rabuwan kamar su saboda wuri ɗaya suke sallan nan aitayi aitayi aitayi masu fita na ta fita masu fita na ta fita amma dai su kam suna nan shi da malam bakar kam shi kawai ya zo tafsiri ya zo kenan har sai an yi sallar nan amma kun gaiwa baya nan Kuna fata Allah ya ji kansu gaba da to abin da ake gudu kada ya zama ni ne baɗi ko kai ne kuma sannan an riga an fadi ah, da yawa za ku ga wani lokaci ko malam bakar wanda suka yi ta mu'amala da shi da wanda suka je makabarta kai gawan shi da duka wanci duk wanda suka san shi nan sun haɗu da shi ne a ta dalilin makaranta ko maganar da ni abin da ni addini na haka aka yi lokaci amma dai ga wurin shi nan kuma muna gani kuma bara yanzu yana nan duk da bara ya yi ta fama da rashin lafiya ya zo ya zo amma dai yana nan baran an yi da shi an yi wasu abubuwan tare da shi kuma sallah musamman sallah idan ana yi nan shi da malaminu wuri ɗaya suke shi ke jikin mawa malaminu na daga nan jere kullum nan suke kowa in ya zo nan wurin nan zai ta da kafet ma yake da shi buɗa permanent kullum amma yau baya nan to ga ɗayan malam abubakar ɗin shi ɗayan abubakar ɗin tare da shi muka kai wannan abubakar din da muka je makabarta ya fito ya ga zai fara man magana ya ce mu dai je markaz muka zo markaz ya biyo ni sai ya ce to mun kai malam abubakar amma saurani na ce ka ce dai saura mu ya ce a shi ai abin da yake ji bai ma ɗauka malam abubakar zai riga shi ba shi dai yana jin saura shi to kuma sati ɗaya ne tsakaninsu saboda haka kowa ya yi abin da ya cancanci ya yi kafin lokaci ya kure idan mutum bai yi ba kuma gaskiya lokacin abu ya riga ya kure ba da za idan mutum ya riga ya shiga cikin kabari mutum ya gane ya fahimta ya yi nadama zai canza zai wane ne duk wannan ta zama khabaru kana ba yadda za an riga an koma gida sau da aka sai dai abin da aka yi kafin wannan lokacin sau da muna fata Allah ta wata ala ya taimake mu sauran yan kwanakin nan da suka rage mu ƙara dagewa mu yi abin da za mu iya yi ba mu da juriya kan abubuwa da yawa ana fara abu kafin a gama mutane sun gaji sai ga mutane na nuna sun gaji in dai ba samun kuɗi ba ne to gaskiya mutane za su zo su ce su abin nan ba da haka za ka ga mutum ya ce ba zai iya ba ba zai iya kaza ba ba zai iya kaza ba amma da an ce mai inda za a ba da kuɗi fa kenan sai ce a wannan kam in kuɗi ne zai iya za ga rashin yadda da wancan kinin cewa waɗannan sun fi kuɗin shi ke kawo an ce wa mutum ya ce ba zai iya ba amma aka ce aka baka kuɗi kuma ya ce zai iya ashe kaga ba iyawa ce ta gaske ba iyawa ce ta wancan a wannan akwai yaƙini wancan kuma ba yaƙini ta Allah ya ba mu mafita kuma muna roƙon Allah ya samu daga cikin yantattu ya samu cikin waɗanda aka yanta in koma mu shiga muna roƙon Allah sauran kwanakin nan da suka rage ya Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta kafin kwanakin nan su kare don tsarkin sunayenka muna da cikin wannan sura har yanzu suratul ankabut wanda mun tafi ciki da dama kuma an yi bayanin abubuwa da yawa an yi maganan kisoshin annabawa an ba mu bayani to dai yan tawaye suna nan kullum a gaya masu magana ba za su ji ba za a ƙara daga yau wa ƙalu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون وقالوا واتوسكتي دي laula unzila alaihi ayatun min me zai hana ƙuraishawa ne ke wannan maganan suna cewa wai me zai sa ba za a saukan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wasu ayoyi daga wurin Allah kuma yadda aka saukan ma Salih da taguwa aka saukar da sanda ga annabi Musa aka ba da waɗannan ayoyi wai me yasa ba za a ba annabi ayoyi ba bayan kuma ga mujizoji nan masu ban mamaki suna gani daga wurinsa idan sun ce an ba annabi Musa sanda ko an ce annabi Musa ya doki dutse da sanda shi ruwa ya fito shi hannun shi ne ma ya fito da ruwa aka ɗau ya ɗauki hannunsa ya sa cikin ƙwarya ruwa ya dinga bulbulowa daga yatsunsa idan sun ce ga wannan an ba annabi salih shi taguwa ta fito daga dutse shi kuma ya fitar da ruwa ruwa ya fito daga dutse, sannan bayan haka nan kuma ma ga farin wata suna ganin watan nan suka ce ayoyi suke so watan ya tsage gabansu suna gani sannan aka zo aka ce wannan mun yi magana na ran da wannan ya ce masa ai inda aya yake so ya nuna masa su yi kokowa aka zo wannan ta wuce ya ce kira mai itace ya je kira itaciyar nan ta taso daga inda take ta taho wurin shi yana gani ya ce ta koma ya ce itaciyar ta koma inda take ta koma yana gani saboda haka mu'jizoji masu ban mamaki kai kaddara ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da kowace mu'jiza ba mu'jizar da ya zo da ita da ƙur'ani kawai bai koyi karatu wurin wani ba bai iya karatu da rubutu ba ya zo da ƙur'ani kafa bi zalika mu'jiza wannan kada ta isa mujiza ta isa a lokacinsu sun san ba abin da ake takama da shi kamar harshe a ce ya zo da ƙur'anin nan kuma ba su iya yin shi in sun yi taron dangi ba su iyawa ga kuma masu hikima da wayo da dabara a cikinsu duk ƙur'ani ya gagare su zo da sura mafi karanci suka kasa wannan ya isa mujiza to amma kuma haka dai suka yi ta magana me yasa ba za a zo ba to ga ya masu na mal'ayatu inda Allah. ka ce masu ayoyi gaba ɗaya daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala suke ba ni ke kawo su ba wa inna ma ana nadhirun mubin ni kawai mai gargadi ne kawai mai bayyanannen gargadi ni abin da aka ce kawai in zo in isa maku da sako in kun karba shi kenan kun huta in ba ku karba ba kuma kun shiga matsala Allah ya ƙara cewa gaya masu awalam yakfihim bai ishe su ba magana ayoyi da suka ce bai ishe su ba anna anzalna alaikal kitaba yutula alaihim cewa mun saukan ma da wannan littafi ana karanta masu kun ga littafin nan ya fi komi zama mujiza bai ishe su ba cewa ga littafi wanda ba su iya yin kamashi kuma ana karanta masu inna fi zalika la rahma wannan saukar da littafin nan kuma ku nemi mujiza wadda ba a sa ku ba don kun nema kun nemi mukan kuma sifa amma wannan da aka saukan maku ku karanta ku yi tadabburi ku astu su wannan an yi maku ne saboda amfani don ku ne za ku amfana rahma ne ma ta Allah tabaraka wa ta'ala wa zikra lil mu'minin sannan kuma abun tunatarwa ne abun wa'azi ne da zai tunatar amma ba ga kowa ba sai mu'minai mu'minai in suka rike qur'anin nan to za su samu wani irin haske wanda zai rika haskaka masu na san ko ko a kwakwalwa aka yi tunani aka ce yau ku shiga duhu wannan cikin duhu dulun kai kuma da torchlight kana haskawa za ku bambanta wajen tafiya cikin duhun nan to haka wanda yake tafiya da hasken ƙur'ani yake yana gani haske tangaran kul ka gaya masu dai kafa billahi bayani wa kuma shahidan Allah tabaraka wa ta'ala ya isa ya zama shaida tsakanin ni da ku cewa gaskiya ne wannan abin da ake magana an aiko da sako kuma an gaya maku kuma Allah ya san na isar ya allamu ma sama wal ard Allah ya san abin da yake cikin sammai ya san abin da yake cikin ƙasa na amanu bil batil wa kafaru billah waɗanda suka yi imani da ƙarya ga abin da ba shi ne daidai ba suka gamsu da wannan wa kafaru billahi amma suka kafirce ma Allah wanda shi ne gaskiya riko da shi shi ne gaskiya abin da ya ci ai shi ne gaskiya wanda suka yi wannan ganganci ula'ika humul khasirun waɗannan su ne tababbu wanda suka yi asarar rayuwarsu a banza an ba su shekara 60 ko shekara 70 ko sama da haka za su zo su rayu a banza su koma a banza adana Allah wa jarana waɗannan su ne ayoyi sharhul kalimat laula unzila alaihi ayatu ai qala kufaru quraishin kafiran quraishawa suna cewa halla unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayatin min rabbih me yasa ba za a saukan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasu ayoyi daga wurin ubangijinsa kana qati salihin kamar yadda aka saukar da taguwan salih wa asa Musa da sandan annabi Musa me yasa shi ma ba ya mai haka ba qul innamal ayatu Allah ka ce masu ai qul lahum ya rasulana ka gaya masu ya manzon mu al ayatu Allah ayoyi suna wurin Allah ne yanziluha mata sha'a yana saukar da su sadda ya ga dama ba wani zai sa shi ba sadda ya so ne sai ya saukar da su Amanu bil batil wanda suka yi imani da ƙarya wa huwa ma yu'badu min dunillah shi ko batil ne duk wani abin da za a bauta ma wanda ba Allah ba sunan shi batil domin ba shi da amfani wanda ma ya ɗauke shi ya bi kawai wata rana zai dinga nadama tunda ba Allah ba ne. na yi tsallake ko aha awalam yin bai ishe su ba an anzalna alaykal kitab mun saukan ma da littafi ay awalam yakfihim ma talabu min al-ayati inzaluna ay al-kitab alayk bai ishe su ba da suke neman ba za su wadatu ba akan mu abinda muka ba su na saukar da littafi zuwa gare ka wannan littafin ya isa daga shi ka su nemi komi inna fi dhalika la rahmatan li wa dhikra wannan yin haka akwai rahma ai fi fil qur'ani rahma wa mau'iza a cikin qur'ani akwai rahama akwai wa'azi amma lil mu'minina ga mu'minai fa huwa khairun min naqati salih wannan abin da aka bayar na ayar qur'ani yafi a bada wancan taguwan wannan ayoyin mu'jizan qur'ani fi kowace mu'jiza walladhina amanu bil batil amma waɗanda suka yi imani da ƙarya abin da ba daidai ba wa huwa ma yu'badu min dunillah shine duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba wa kafaru billah suka kafirce ma Allah wa huwa al-ilahul haqq bayan kuma Allah shine abin bauta na gaskiya suka yi tawaye waɗannan sun gama asara ula'ika humul khasirun waɗannan su ne tababbu ai haithu istabdalul kufra bil iman domin sun yi musaya sun canza kafirci da imani sun zo ga imani da ya kamata su rike sai suka canza suka karbi kafirci suka bar imani wannan shine munta halhamaka kuma shine wawanci na ƙarshe wanda babu kamar shiga hanyar daidai mutum ya sake ta ya kama hanyar da ba za ta bulle da shi ko ina ba sai gidan wuta Allah ka tsare mu ma'anar ayat ma'anan waɗannan ayoyi ma zala siyaqu ta ƙaririn nubuwatil muhammadiyya har yanzu jerin magana bai gushe ba yana tabbatar mana da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qawluhu ta'ala wa qalu ai ahlu makka kenan sun ce laula unzila alaihi ayatun min rabbih me zai sa ba za a sauko mai da ayoyi daga wurin ubangijinsa ba ai halla unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayatun min rabbih me zai sa ba za a sauko wa manzon Allah da wasu ayoyi daga ubangijinsa ba kana qati salihin kaman taguwan salih wa asa Musa da sandan annabi Musa wa ma'idatu Isa da kuma wannan ƙwariyan wannan tawa abun nan ba wannan ya sunan shi ma'ida gabaki kabaki a dauko da kayan abun nan din abinci kaman dining da wanda suka ce sun nema suna son a sauko musu daga abinci daga sama ya zama aya ai duka waɗannan ayoyi ne ai duk wanda suka nemi ayoyi ba su sha ba shi yasa ake hana al'umman manzon Allah ka su rika neman aya su rika cewa a saukan masu da aya wanda duk suka nemi ayan ba su sha ba mutanen annabi Musa sun zo ga abin da aka ba su suka ki karba suka sha wahala aka ce su shiga gari suka nuna a'a su kam wallahi su sun gaji sun abin nan ba suka ce su yanzu abin da suke so annabi Musa ya fitar da su daga garin da suke suna ci suna sha suna samun suka ce gaskiya su sun gaji da cin wannan abinci suna so a kai su inda za su ci alkama su ci albasa su ci waye su ci waye su ci waye aka ce to ku fita daga wannan garin ku koma gari kaza da aka ce su fita kuma aka ce masu in kun je garin ga yadda za ku yi kawai abu mai sauki aka ce wadkhulul baba sujjadan wa qulu hitta kawai ku shiga cikin garin nan kuna masu sujada kawai ku ce hitta asalin Allah kan kare mana zunubanmu ka kada suka ce su ba za su ce hitta ba sai dai su ce hinda suka juyar da kalmar mamakon hitta suka ce hinda suka juyar da wannan aka ɗauko kofar gari ƙasa ƙasa aka ce to ba wanda zai shiga garin dole sai ya yadda aka ce shiga da sujada suka ce su ba za su yi sujada ba suka zauna suka shiga da jan gindi suka rika jan gindin suka suka ce su ba za su shiga ba ba su yi sujada ba wannan ya ja masu masifa aka zo aka hana su shiga garin aka ce ga garin kuma da za ku shiga ku je ku gano a tura wakilai su gano amma abin da suka gano kar su suka zo suka ba da labari daga na aka sa masu dimuwa suka yi shekara arba'in suna shan wahala wanda duk ya wuce shekara arba'in kuma wannan lokacin bai ga ƙarshen dimuwan nan ba har shi annabi musa da annabi harun ba su ga ƙarshen dimuwan ba aka suka mutu cikin wannan dimuwa da wahala to saboda haka suka zo yusha eh, suka ɗauka suka ci gaba duk da haka na aka ce za a kama falastin aka tafi kama falastin nan ma aka yi ta fama da su sai shi ya addu'a Allah ya sa aka kama ganin aka tsaye da rana aka ce a tsaye da rana a karasa aka yi wannan mutane annabi isa suka zo su ma suka nemi aya hal yastati rabbuka an yunzil alaina minas sama'i ma'idatan menene an alaina minas sama' ma'idatan minas sama' suka ce su zai iya saukar masu da abin da aka zo ya adda Allah ya saukar aka ce in an saukar da wannan ma'idan nan abincin nan fa aya ce ku kuka nema wanda ya zo ku ci aka ce to kawai ka'idar abin shine za a saukar maku da ma'ida daga sama amma ku ci ku sha kada ku ɓoye kowa ya ci daidai cin shi kada a yi take away suka ce su ci abinci a nan kuma iyalansu ba san abin da suka ce ba sai sun ɗiba su kai gida suka ɗiba aka raba su biyu wasu birai wasu aladu bayan kwana uku aka halaka su to wannan ba abin nan bane saboda haka aka hana mu mu neman ayoyin nan ku bar maganar neman ayoyin nan waɗanda suka nema sun nema ga mutanen Saleh suka ce ai masu taguwa suke so a fito da ita daga dutse aka fito da taguwa suka ga ga taguwa nan ta fito daga dutse aka ce to ga ka'ida shine ku barta ta shiga gona kowa ta ci ta sha amma ku kuma nonanta ya ishe ku kullun yau gobe ruwa rijiya ita gobe ku gaba daya shi ma suka samu wani mara arziki wani kudar suka ce su ba za su yadda ba a kashe ta aka jefe ta aka kashe tana da yar ɗiya aka ce ɗiyan nan ta ruga ta shige ta koma cikin dutsen nan waya gaya ma ɗiyan nan daga nan maman ta fito aka ce to an baku kwana uku kenan kuma wannan aya da aka ba kuka karyata to zai zama dalilin halakar ku kuma ita ma ɗiyan ranar da ta kara fitowa kuma daga tutsen kuma ranar duniyan mata ta shiga ba ɗaya duk an gama kun jajjawo ma kowa saboda haka waɗannan an yi masu ayoyi daban-daban ai qara ai ai ibnu kathir wa hamza ibnu kathir ya karanta wannan da hamza duka masu malamai na karatu sun yi karatu aya suka ce ayatan ai bil ifradi ba su ce ayatin ba bil ifradi wa qara al jamhur wa nafi wa hafsin bil jam'i ayatun su ayoyi suka ce waɗannan suka ce a kawo ai halla unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ayatin min rabbih me yasa ba za a sauka ba manzon Allah ayoyi daga ubangijinsa ba kana qati salihin kaman wannan wa asa Musa wa ma'idatu Isa idh hadha alladhi ya'nuna bil ayat domin waɗannan abun da suke cewa ayoyin ba haka nan bane suna nufin ai mu'jizatin khariqa lil ada suna nufin a kawo wani abun da ya saba magani ga al'ada wani abun ban mamaki qala ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce manzon Allah qul ya rasulana liqaumika almutalibina bil ayat ka ce ma ka wanda suke neman ayoyin nan ai dalilan ala sidqi nubuwatika ai saboda tabbatar da wai sai ka zo da ayoyi sannan su zama hujja kan annabtakanka kullahum awwalan ga ya masu farko al-ayatul lati tutalibuna biha waɗannan ayoyin da kuke cewa a kawo huwa min indillah walaysa indi daga Allah ne ba daga gare ni ba saboda a nuna annabi bawan Allah ne shi ma manzon Allah ne fa huwa ta'ala yunazziluha mata sha'a wa ala man yasha Allah shike saukar da ayoyi a lokacin da yaso kuma ga wanda yaso wa thaniyan abu na biyu da zaka gaya masu bayan wannan na farko wa inna ma ana nadhirun mubin ni mai gargadi ne kawai ai wazifati aiki na allati aqumu biha wanda nike tsayuwa da shi nike aikatawa ai hiya inzaru ahli zulmi min aqibati zulmihim shine in yi gargadi ga masu zalunci in bayyana masu sakamakon zalunci domin zalunci mugun abu ne wai azabun nari shine in ba su bar zaluncin nan da suke yi ba to in sun je lahira za a yi masu azaba da wuta da la ma'ana bi mutalabati bil ayati dan haka babu wani ma'ana akan ku ce mai in kawo ayoyi ni ba wuri na suke ba kuma ni dan gargadi ne wanda ya ji ya ji wa thalithan abu na uku ka gaya masu awalam yakfihim bai ishe ku ba Ay ayatu anna allaha ta'ala anzala alayya kitabahu bai ishe ku ba aya Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da littafinsa zuwa gare ni fa ana atluhu alaikum sabah masa gashi nan ina karanta maku littafin nan safe da marece fa ayyu aya a'zamu min kitabin min ummiyin la yaqra'u wa la yaktubu tutla ayatihi tahmilul huda wan nur to wani aya ya kai in dai da za ku fahimta wace irin aya ce ta kai girma akan a ce maku ga littafi ya zo daga wurin wanda bai iya karatu da rubutu ba kuma sannan ana karanta maku waɗannan ayoyin ta hamilul huda wanda ayoyin nan suna ɗaukar shirya wannan da haske wa huwa fil waqti nafsihi ay rahma sannan kuma bayan haka nan a cikin wannan lokacin daidai da waɗannan ayoyi da ake karanta maku ba haka nan kawai suke ba rahma ne wa dhikra rahma ne kuma tunatarwa ne ai mau'iza abun gargadi ne liqaumin yu'minun amma ba kowa ba sai ga masu imani wa hiya mu'jizatun thabitatun qa'ima wannan mu'jiza ce wadda take tabbatatta kuma tsayayya baqiya wanda har abada tana nan tana wanzuwa yajidu fiha almu'minuna rahma a ciki mumine suke samun jin kan junansu shi yasa lokacin da aka ce an wayi gari mutane ba sa jin tausayin junansu mutum zai kama ɗan uwanshi ya ɗaure a daji ya ta duka ya ce sai an ba shi kuɗi baya jin tausayin ƙananan yara baya jin tausayin mata masu ciki baya jin tausayin waɗanda suke ba yadda za a yi su fito da kuɗin nan an san duk wahalar da za su sha ko mutuwa za su ba inda za su fito da kuɗin nan sannan wannan bai ji tausayin su ba alama ce ta rashin imani kuma alama ce ta al'umma sun sha ƙasa al'umma sun lalace domin dabba wannan dabba ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga raƙumi fa an ɗaure shi ana ɗora mai raƙumin shi ya ga manzon Allah yana ganin manzon Allah ya ga nabiyyur rahma dabba ta ga manzon Allah ta rugo da gudu tunda ta ga mai tausayi ya taho ta zo ta samu manzon Allah raƙumin nan ya zo kusa da manzon Allah yana kuka yana zubar da hawaye yana zubar da hawaye yana ma manzon Allah magana manzon Allah na jin maganarsa yana ta magana ya ce ni na samu kaina wurin azalumi yana ɗora man kaya masu yawa yana hana ni abinci sai sadda ya ga dama ya bani ba isasshen abinci ba isasshen ruwa ga duka annabi ya fashe da kuka ya ce wallahi ku kiyaye Allah akan waɗannan dabbobi marasa baki raƙumin nan ya kawo man kuka wai ma raƙumin nan nawa ne ne aka ce mai na wani matashi ne ya ce raƙumin nan ya kawo kuka gashi har da hawaye yana zubar da hawaye akan ana cuta shi ana zalunta shi ba a bashi abinci isasshe ce ku ji tsoron Allah kan waɗannan dabbobi marasa baki don in kun haɗu da su wurin Allah za a sha mamaki to yau ka duba nan ran nan naji malam Sheikh Ahmad Tijani Guruntun yana magana yake cewa dan ka kubuta wurin Allah in ka je lahira da hakkin wani wallahi ka shiga uku ya ce daga cikin babin tarbiyya da za ka kubuta ko a cikin gidanka ne idan matakka ba ta nan ko ba ta kusa sai ka shiga kicin sai ka tura wani abu ka barar da gari ko ka barar da ruwa kafin ta zo in waya ce in tana cikin gidan nan take kira ta ka ce mata wance ni fa na shiga kicin na barar da gari ko na barar da ruwa dan kada ta ce ƴaƴanka ne suka yi ta zo ta ce yara ne suka yi daga nan an ɗauki alhakin da baka san da zaka warware shi kai da ƴaƴanka ba tunda ka yi banna an ce su ne kuma daure kun gane ya ƙara cewa idan kuma wani abu ne ka yi wanda ana sa ran dabbobi ne suka yi kuma kai kai ba dabbobin suka yi ba to kai sauri ka sanar cewa wannan abun kakki ga gari ya zube ko ruwa ya zube ki ɗauka ragon nan ne ko tumakin cikin gidan nan ne suka yi ni ne don kakka ɗauki alhaki ita ta zo ta zazzagi awakin ko ta zazzagi tumakin ce kaga yan tumakin mazan nan yanzu bana nan suka shiga suka barar da gari suka yi man kaza suka yi kaza alhali mai gida yi kai sauri ka sanar da ita cewa kai ne don ka ɗauki alhakin dabbobin nan ta ce su ne bayan ba su bane ya za ku yi warware don sai an je gaban Allah ku kalli wannan magana kuma wallahi maganar nan haka take to balle yau a ce mutum shi zai dauki dan uwansa ya daure a daji ya tsare shi da bindiga ya ta bugu ku kalli mace a ce yau a tsare ta a daji in za ta yi fitsari namiji zai raka ta ya je ya tsare a gaban shi ta yi fitsari ta yi kama ruwa ta yi bayan gida duk abin da za ta yi yana tsare da ita in za ta yi ta yi in ba ta yi ta dawo ta rike shi ba sutura ba wurin kwana in ana ruwan nan yanzu ruwan nan kan sai ke karewa kuma ɗan adam ɗan uwan mutum bani jinsihi bani jildi zo yi mai wannan abun nan ba alama ce ta rashin imani masu cewa a yi da masu sawa a yi da masu ba su gudunmawa su yi duka dai abin da ya kawo shi ba imani domin ƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam arrahimun yarhamuhumur rahman masu tausayi to su ma Allah ya yi alƙawarin zai ji tausayin su irhamu man fil ardi ku ji tausayin waɗanda suke cikin ƙasa yarhamukum man fis shi kuma wanda ke sama zai ji tausayin ku wani wurin aka ce malla yarham la yurham duk wanda bai jin tausayin wasu Allah ba zai ji tausayin shi ba to wani ina zukata wani irin zukata ne irin wannan ke kasassu nan kullum ina gaya maku fa akwai mu. ita fa ɗanta da matashi da tsohon ciki har matan ta tsallake ididinta ba tun ma kafin fa a kama su yanzu suna nan ran nan da daddare bayan mun tashi karatu nan wata ta kira ne ta ce akwai wata cikin yan uwansu an kama ta an ce sa su bada miliyan ɗari akwai mai ciki ta haihu ta haifi ɗiya mace sun ɗauki ɗiyar sun ba kare ya cinye wallahi da daddare shi kwana uku kenan ina cikin nan ofis aka kira ni sun ba da jaririya kare ya cinye daga nan yanzu ta haukace in ma an yi waya sai dai ta rika cewa jaririyata jaririyata jaririyata ba ta da wata magana abinda take mai ta kenan jaririyata jaririyata ta haukace saboda gabanta ta haifi jaririyan sun dauka sun ba kare ya cinye to yanzu wannan irin wannan irin wannan irin tunani ya za a yi dan adam wanda yake cikin hayyacinsa na dan adam ya yi wannan ko ya goyi bayan wannan ko kuma wanda ke goya masu baya ce su yi wannan ta'addanci in ma ba a ce ma wannan ta'addanci ba to mai sunan shi kuma sannan a faki a ce addini ne ce a yi duk inda mutum zai koma ya biyo al'islamu bari min hada domin ya haƙi wanda suka yaƙi musulmai a faɗa sai an ba da ƙa'idar tafiya yaƙi har lokacin na abubakar da zai tura yaƙi sai da ya gaya masa ya ce kun san dai ka'idar manzon allah muna nan akan wannan ka'ida. ba a taɓa tsofaffi ba a taɓa ƙananan yara ba a taɓa dabbobi ka masu amfanin gona kada ku daddatse masu shuke-shuke kajinsu ma ka kakkashe masu kaji kuma ba kwa yin faɗa sai in sun ce ai faɗa wanda ya gudu ya tsere ya je gonar shi ya ci gaba da noma wanda ya shige wajen bauta shi ya ɓoye bai taba ku ba mata ba su taɓa ku ba su ce ƙananan yara ba ruwanku da su to ka duba fa tuntuni fa wannan ka'ida to amma yanzu ya a ce mutum kawai mutane su tara hanya su tara kasuwa su tara gida su shiga gidaje su shiga wurare su dauki mutane yan uwansu su kai su daji su tsare su su sha dukan ruwa su sha rana ba sutura ba abinci ba wurin kwana mata a hada su da maza su ta kwana wuri daya wata ma a ci mutuncinta kuma yan adam yan uwanmu to alama ce ta babu imani zuciya ta riga ta kekashe fatar da muke Allah ya kubutar da su su din ma muna fata Allah ya shiryar da su wannan zuciya da ta kekashe ta koma irin wannan zuciya ta koma zuciya kamar dutse muna fata Allah ya sauƙaƙa zuciyar nan ta koma ta zama zuciya irin ta dan adam wanda za su ji tausayin yan uwansu su gane abin da suke ba daidai bane mun yi magana na mirara wa tikraran wanda duk yayi zalunci ko ya taimaka aka yi zalunci ko da alƙalaminsa ya bada aka rubuta zalunci ranar tashin alkiyama za a tattara shi da shi da waɗanda suka yi zaluncin nan a ɗauke su a sa su cikin wani akwati na ƙarfe a kulle su a cikin ƙarfen nan gaba ɗaya da wanda ya yi da wanda ya ba da gudunmawa da wanda ya taimaka a ɗauke su cikin wannan akwatin ƙarfe a jefa su cikin wutar jahannama saboda zalunci zalunci ne taimako kan zalunci da goyon baya kan zalunci duk sunan su zalunci Allah ka tsare mu kuma muna fata su Allah ya ba su mafita su kuma Allah shirye da su Allah shi ke da iko akan bayinsa amma dai wannan abun abu ne mai tada hankali kullum in zaka tuna da wannan ka rika ɗauko abun ka ɗauka yau in kai aka yi mawa ko wani naka ya za ka ji kuma ana ruwan nan ka tuno yanzu wasu na can an tsare su a cikin daji suna shan dukan ruwa ana azumi yanzu watan azumi ne ya za su yi masu su azumi ba abinci fa ba abincin safe ba na rana sai abin da suka gana masu basu. Allah ka ba mafita saboda haka wannan shine abun nan ɗinsu don haka su an shafe wannan gaba ɗaya in an shafe haske ba da za a yi mutum duk wani abu ma zai iya yi ina muke don haka ƙur'ani kan shi mujiza ne na haka a ce ya zama mujiza yana haskaka zukatan muminai suna samun rahma fa ya tarahamu na biya kun gani ko ta dalilin wannan to sai su rika jin tausayin juna tsakaninsu da an gane ƙur'anin nan to kowa zai rika jin tausayin kowa to amma wasu ma da ake kama cikin waɗannan an tambaye su wane karatu suka yi ko ɗaya ba su taɓa kowane ba su yi ba ba su san na ƙur'anin ba ba su san na duniyan ba wallahi ko a duniyance mutum ya karanta ilimi kawai na duniya kawai ƙaddara ma shi bai karanta musulunci ba to ya san akwai kwatanta yancin ɗan adam yadda kada a wulakanta shi wa yatarhamuna biha wa yajiduna fi halmawa sannan su samu wa'azi a ciki fahum na biha sai su wa'astu fa aina hadha min mu'jizatin tabqa sa'a ina wannan za a kwatanta shi da wata mu'jiza da za ta tsaya zuwa wani lokaci ta bace thumma tadhhabu wa taruhu ta zo ta tafi kama idatun Isa wa asa au asa Musa kaga wancan ba nuna masu za a yi ba su gani ta su tafi su ta da labari amma shi Qur'ani da tun yana nan ko da yaushe mu'jiza shi na nan Sau da aka zuwa da Qur'ani fi kowane wa rabi'an shahadatullahi bi risalati kafiya na hudu shine Allah ya bada shaida da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah manzon Allah ne wannan kadai ya isa la yutlabu ma'aha dalilun akhar ala nubuwati wa risalati ba sai an nemi wani dalili ba daga baya wanda zai nuna manzanci na da annabtakata annabi sallallahu alaihi wasallam kenan faqad qala li rabbi ubangiji ya ce min in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul kafa billahi baini wa bainakum shahida ka ce Allah ya isa ya zama shaida tsakanin ni da ku rabbi ya ya'lamu ma fi samawati wal ardi kuma gashi ubangiji na ne wanda ya san abin da ke cikin sammai da ƙasa min kulli ghaibi duk abin da ya boyi Allah ya sani kuma ya tabbatar da wannan wa min zalika ilmihi ai bi anni rasuluhu daga cikin abin da ya faɗin kuma gashi nan ni ya ce ni manzon shi ne yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam tashafa shahida li bi zalika ya shaida da wannan bi in zalihi alayya hadal kitab da ya saukar da wannan littafi ba da littafin nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike nuna tabbas manzon Allah manzon Allah ne kuma Allah ne ya aiko shi kuma da wannan ne in mutum ya gane zai gane kafircin shi a gaba daya domin shi'a musamman shi'a rafida ko shi'a gurabiya ko kuma su kansu al'isna a shari'a ɗin dukansu idan ka kalli wannan za ka san cewa ba musulunci suke ba domin gurabiyan nan fa cewa suka yi wai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kama da aliyu bin abi talib ne kaman hankaka da hankaka saboda haka da aka aiko jibrilu ya kawo ma aliyu sako sai ya kuskure ba manzon Allah a yi shekara 23 Allah yana yau sako daga sama har ya kira sunan annabi a cikin ƙur'anin ya ce muhammadun rasulullah wani wurin ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin sannan shi'a su ce kuskure aka yi aka ba maimakon aba ali na bi talib ne aka ba annabi a ce an yi shekara 23 ana mistake daga wurin Allah kuma ne Allah zai kuskuren ya aiko da sako a rika badawa ba wurin ba a shekara 23 shi Allah bai gano ba kai sakon wurin da aka aika ba wannan akwai gangancin kuma shi jibril ya shekara 23 an ce mai shi rasulun amin amma ya shekara 23 yana yana kai sako inda ba a ba yanzu ko ma sun jaka aika wata uku yana kai sako inda baka sa ba za ka kore ba a ce a ofis ɗinka ka ɗauki wani wanda zai rika kai ma sako amma kai wata uku kana aiken shi da wasiƙa ya kai government house sai ya kai local government kuma a wata uku baka sani ba kuma ka gano ka kyale shi ya ci gaba da aika da sako kalli irin wannan magana sannan isna shari'an suka zo suka ce a ah, ai aliyu ma shi da ya tafi ma ya tafi ya tafi bayan sun ce shi kan shi ma shi din su ma shi aka aiko suka nuna darajar shi ma wai ma duka ma darajar gaba ɗaya har fatima duk an same ta ne dama don annabi ma an yi shi ne don ya haihu ma aliyu fatima nan kawai amma ba magana ya zama manzo ba ba magana ya zama wani abu ba haka matsayin aliyun da suka tafi suka tafi sai suka ce kai Allah ne ma shi duk ba haka suka tafi in kai ta bi kai ta bi kai ta bi kai ta bi shi yasa dan kaga shi a wai hada da kiristoci ba wani abin mamaki bane dama tushen daga daga nan suka tau Abdullahi bin Saba ne fa shine fa jagoran su to haka waɗannan abubuwan yana da kyau mutum ya rika karantawa sosai ka karanta aqida shi annan wannan qur'anin da ke hannun mu yan shi'a ba su yadda da shi ba da nasu suna da qur'anin su yanzu sabo wanda shi suka yadda da shi sun ɗauki ayoyin da suka ga dama sun ɗauki surorin da suka ga dama suna amfani da su suna aka jama'a mu gane waɗannan abubuwan ko ba daɗi ku daure ku gane amma dole ne kuma mutum ya ce wai shi bai damu ba kai ba ruwanka ka ce kai ko ina kana nan to gaskiyar mutum abin zai mutum zai sha mamaki da haka waɗannan su ne abin nan ɗinsu Allah ya yi shaida manzon nan manzonsa ne shi ya aiko shi da alƙur'ani shi ma annabin ya ce shi ko bai zo da komai ba wannan kawai ya isai yadda Allah ya ba da shaida na amanu bil batil amma waɗanda suka yi wannan ko bi in zalihi alayya wa akhiran wa da hadha al bayan ta'ala Allah yana cewa na amanu bil batil amma waɗanda suka yi imani da ƙarya su wa huwa ta'lihul makhluqati min dunillah shine suka ce akwai wasu abun bauta ba Allah ba ƙarya ce wannan wa kafaru bi uluhiyyati llahi alhaq suka kafirce ma bautan Allah wadda ita ce ta gaskiya ulaika humul khasirun ai ula'ikal bu'ada waɗannan su ne wanda aka nisantar da su suka yi nisa daga gaskiya suka yi nisa cikin ɓanna fil fasadi al'aqli wasu ulfahami wajen ɓacin ƙwaƙwalwa sun yi nisa ba su da hankali wasu ulfahami da mummunan fahimta ba su san wannan ba ba sun fahimci wannan to kuma wanda yake da wannan an nisantar da shi ya yi nisa cikin ɓanna ƙwaƙwalwa ta burkuce ba hankali kumul khasiru waɗannan su ne tababbu fi sifatihim ai wajen sifan su hina ishtarawul kufra bil iman yayin da suka karbi kafirci suka sai da imanin su suka anso kafirci wastabdalu dalal bil huda sannan suka yi canji suka anshi bata suka ba da shiriya ga shirya su rike suka yadda suka wurgar da ita suka anshi bata Allah ka tsare mu da wannan mummunan tunani ai wannan akwai akwai na harori ko na daya ban karanta ba har zuwa na uku akhraja imamu darimi imamu darimi ya fitar fi sunanihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi katafin a fihi kitab an zo ma manzon Allah da wata kafada dan ca ana rubutu a irin waɗannan kafadu abin nan dabbobi ake yi sai aka zo mai da wannan rubutu ciki sai aka ce kafa bi qaumin thalatha yace ya ishi mutane su samu abu guda uku ya ishe su abun nan ba wawanci ko ya ishe su da wani abu in an samu waɗannan an yarghabu amma ja'ahum bihi nabiyuhum ila ma ja'a bihi nabiyun ghaira nabiyihim ya ishi mutane wawanci a jikin wannan abun aka rubuta aka ɗauko da ita aka ce ga wani abu a rubuce an samu a jikin wata kafada kama a ce allon kafada da ake rubutu jiki ko to irin wannan allon kafadan ne aka zo da shi sai aka ce ya ishi mutane wawanci ko sharri akan abu guda uku an yargabu amma ja'ahum bihi nabiyuhum su kau da kai su ki nuna damuwa akan abin da manzonsu ya zo da shi su koma suna sha'awar abin da wani annabin ya zo da shi to ko yanzu ba haka muke ba ga abu a musulunci ga abubuwan da suke burgewa ga wajen abin nan har wajen shiga har wajen mu'amala har wajen abu malam sai mu koma wai muna sha'awar ta kafirai ɗauki misali ɗaya kawai ka kalli yanzu kibaru shaksiyar yadda suke aurar da 'ya'yansu ba akwai yadda muka saba ana aure ba ana ɗaura aure amma wai sai a koma yanzu in za a yi aure amarya ta fito kusan tsirara kuma ai ka san dai cewa mutanen sun san cewa ai muna da namu asali me yasa shi har yanzu ango bai fara sanyo gajeren wando ba shi ango har yanzu shi in an zo ɗauran aure shi auren shi zai dinka babban riga ya sa babban ya sa hula wani ma har sai ka gane baya sa hula da dan zaka ga hulan wani ta kwarma ta yi rami ta gaba ta yi rami ta baya, ya zuba ta ne kawai ta rufe kunnen ana zama wani wuri ma ya mance ta wurin a dauka ce an goga hular ka dai amma dai ai ya san cewa ashe kamalan mu in an zo daura aure na musulmi ango yana sa babban riga ne har ya sanyo hula ko ko ya an yi wanda ya sanyo gajeren wando yanzu ya hito da pant har yanzu ni ban ga angon da aka zo auren shi aka ce ga ango nan ya fito da pant ba ko ya sanyo gajeren wando ya sanyo t-shirt ya fito aka ce ina ango ga nan mai gajeren wando da t-shirt to amma ita amarya fa da kuma sai su dauko na can sai a dauko ta da kaya tana jan kasa wasu na jan kasa tsirara ga cinyoyinta a waje ga ta ga cibiyarta a waje gaban uwarta da ubanta wanda ko a cikin gida idan mace ta kai wannan munzilin ba daidai bane babanta ya ga cibiyar ta ya ga waɗannan wurare na cinyoyinta ko a gida ana zaune lafiya lau balagaggaddiya ba a ca diyar ka ce ta sanyo gajeren wando ta sanyo t ka ce ai duk ƴaƴanka ne ba daidai bane musulunci bai da wannan ba ko kuma kai ka sa gajeren wando da cinyoyi kaba kaba ka zo kai zaune a cikin tsakiya ka sa yar t-shirt kai zaune cikin yaranka yan mata kai ta selfie da su ka ce ƴaƴanka ne ba daidai bane musulunci bai da haka ba akwai inda shari'a ko ƴaƴanka ne baka ganin su sai da larura baka ganin wannan wurin sai in larura ta kama ta rashin lafiya ce dole sai an duba wurin dan ai magani ko ne abu kuma in babba ce ba ga 'uwarta ba ko maruru ne fito mata a wani wuri kai ne zaka matse mata ga mamanta ga yan uwanta a cikin gida ai ba ta cewa baba zo matse min marurun nan ko ba ka bane to ba za ka gani ba kai ba likita bane in kai likita ne kuma a gidanka ne amma kuma larura ta faru da kana gani ba ka gani yanzu da larura ta tsaya a matsayin likita ko ina za ka gani kai masu magani to amma ya haka sai daurin aure sai kawai yara su fito tsirara da tsiraici ta ɗauki abu ta sa a baki a sa mata a baki gaban iyaye gaban uwa da uba ita da nata iyayen wannan ba sha'awa ba ce ta yahudu ba kwaikwayon su bane kayan ɗinke ɗinken duka ba nasu bane wai kuma sai an gama wannan auren waya ce ai adda wai Allah sa albarka ya kawo zuri'a ɗayi ba a'a zuri'a dai ya baku irin wannan wannan takun a maimaito irin ta amma ina za ku samu tsayi ba haka wannan fa misali ne kadai da duk sauran abubuwan kuma da suke burge mu muna ganin kamar nasa ne daidai wannan shine ku duba can ba ma fawai sunan lalatattun ba a ce annabi ya zo da abu sallallahu alaihi wasallam ka sakai ka an na wani annabin ma an hana to yaya wanda ba annabin ma da ya ce a haka kun gane to haka shine na ɗaya shine sharri na farko sannan au kitabun gairu ke kitabihim ko kuma su ɗauki wani littafi banda littafinsu su koma ga wani littafi ga littafin da aka ba su su koma abin da suke sha'awa abin da ke cikin wani littafin ba littafinsu ba fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya ta dalilin wannan awalam yakfihim bai ishe su ba ma a kawo masu wannan nan ba na biyu na shi shahidan ay yashhadu li bisidqi littafin nan yana shaida da gaskiya fi ma ihimin min anni rasulun wa awwal wa anna hadha kitabu cewa yana gaya masu cewa ni manzo ne kuma wannan littafin sa ne an gaya masu gashi nan abu a fili to da babu wani abu qala yahya ibnu sallam yake cewa al-batil huna al-batil abinda aka ce wanda suka yadda da ƙarya suka yi imani da ƙarya menene shi huna iblis shine kawai iblis duk wanda ya bi iblis wa huwa shamilun li iblis wa ibadatil authan ya hada iblis ɗin da duk masu bautan gumaka wa ma fi tafsiri a am abin da ke cikin tafsiri ma ya game kowa duk wani abun da dai ba gaskiya ba wanda yake wa huwa ta'lihul makhluqati shine nan shine a maida wani halitta kowane iri ne zama shine abin bauta idil lafzu yashmilu ibadata ghairi llahi mutlaqan domin lafazin ya hada bautar wani Allah kawai kai tsaye wa huwa al-batil shine batil kuma Allah ka tsare mu ya fito ko wannan shine abun nan din su saboda haka waɗannan su hadha ma dallat alaihi alayatu thalatha waɗannan su ne abun da ayoyin nan suka suka nuna mana su ukun nan fa linata'idda tilawatiha wat tadabbur saboda haka fal ta'udda musaba mu yi ka kokari ko fal ta'ud tilawataha ka koma ka sake karanta su ay wata tadabbur mutum ya bi sannu-sannu kuma ya lura da abin da suke karantarwa akwai babban darasi a cikin wannan hidayatul ayat abin da za mu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi na farko shine taqarirun nubuwatil muhammadiyya tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil adillatil qati'a allati la turaddu da hujjoji waɗanda suke babu shakka ga sunan tangaram kuma ba a musunsu wahiya arba'un kama dhukira anifan su ne guda hudun can kamar yadda malam ya faɗi farko kun gan su nan daidai na ɗaya na biyu na uku na hudun nan su za a je a maimaita na biyu bayanu akbar mu'jiza li ithbatin nubuwati li rasulillah bayani akan mafi girman mu'jiza da ke tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya nuzulul qur'anil karim shine saukar da alqur'ani mai girma wa fi dhalika qala alaihi salatu wassalam kama fil bukhari akan haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin Bukhari ma min nabiyin illa utiya ma ala mithlihi amanal bashar babu wani annabi face sai an bashi wani abu wanda a kwatankwacin irin shi ne 'yan adam suka yi imani don haka kowane ana bashi mu'jiza wa kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya ni ko abin da aka bani wanda ya fi girma shine wahayi wanda Allah ya wahayi zuwa gare ni fa ana arju an akuna aktharuhum tabi'an yawmal qiyama dan haka ni nike fata ta dalilin wannan annabi ya ce yana fatan zai fi kowa yawan jama'a ranar lahira Allah ka samu na cikin wannan masu yawan nan domin duk yawan da aka yi fa in ba ma ciki to aikin banza kenan akhrajahu ibnu kathir bi hadha al-lafzi wa ma min al-anbiya min nabiyyin illa wa qad utiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar babu wani annabi da aka aiko face an bashi wasu ayoyi wanda irin su ne suka yi da abin nan kowane da irin abin da aka bashi mutanen shi suka yi imani da shi wa inna ma kana allazi utituhu wahyan awhahu Allah ni abin da aka bani shine wahayi da Allah ya bani ai yana wahayi zuwa gare ni annabi kenan fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yawm al-qiyamah wa qala akhrajahu ay akhrajahu min hadith al-layth alƙur'an alkarim rahmatun ƙur'ani mai girma rahma ce wa zikra kuma wa'azi ne gargaɗi ne ai ibratun wa'izatun abin lura ne wa'azi ne amma ba ga kowa ba sai lil na bihi ga wanda suka yi imani da shi wa man nazala alaihi da wanda aka sauka gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma waɗanda suka zo suka yi imani da shi saboda haka duk wanda ya ɗauki wannan shi kan ƙur'ani zai taimake shi zai zama mai wa'azi zai zama mai abin lura na hudu takariru khusranul mushrikin tabbatar da tabewar mushrikai fi darain a nan duniya sun halaka al'akira ma sun sun halaka listibdalihim al bil haqq saboda sun canza gaskiya da ƙarya ga gaskiya maimakon su rike suka anshi suka dauki ƙarya suka bar gaskiya wal iyadu billah ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن إن جهنم لمحيطة كافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون bayan أيما متى نيجر قدي su daina neman ayoyi su daina cewa ba za su ji ba shawa da masu kama da su ba su ji ba aka ce wa na kabil adad suna gaggautawa suna cewa tun da dai haka ne su kan ba za su yi imani ba to in ba mu yi imani ba menene sakamako a ce Allah zai maku azabar su ce azabar ta zo yanzu ka ce azabar ta zo shine wa ka. suna gaggautawa suna cewa ka zo da azabar kawo mana azaban nan Allah ya ce wa laula ajalun musamman inda ba dan wani kayyadaddan lokaci da aka ce sai lokacin yayi sannan azaban nan za ta zo ba la ja'ahumul azab da Allah ya zo da azaba yanzu da suka nema da sun gani kafin su kibta ido da azaba ta zo amma Allah tabaraka wa ta'ala la yukhliful mi'ad idan yayi alkawari di yadda za a yi di yadda za a yi abun nan da ya shirya sai lokacin shi yayi inda ba dan ya riga ya shirya sai wani lokaci da aka ɗauka cewa azabar nan za ta zo ba za ta zo da yanzu nan sha yanzu magani yanzu da suka nemi azabar da sun ga azaba amma fa ka ji kada ka damu ya rasulana wala ya'ti yannahum wannan azaban nan za ta zo za ta zo masu bagtatan a lokacin da ba sa zato ka bari kawai za su ga azaba amma sai lokacin da ba sa tsammani za ta zo ay wahum la yash'uruna basu sani ba sai su ga azaba yasta'jilunaka bil adab suna ƙara cewa dai suna gaggautawa kullum ko an ce masu a'a ku bari su ce a ce dai azabar ta zo ka gaya masu cewa wannan azaba tana nan zuwa bil adab wa inna jahannama muhitatun bil kafirin ka gaya masu azaba na nan ranan da za a je a shiga wuta wuta za ta kewaye kowa ba wurin gudu in suka shiga hannu ran nan ba maganan guduwa domin wuta jahannama ba wasa bace za ta kewaye mutum ta nutsar da shi ya nutse gaba ɗaya ciki ba wurin gudu yawma yaghshahumul azabu min fawqihim ranan da za a sa azaba ta rufe su ta sama ba mutum bai iya daga kan shi ma balle ya ga iya azaba yana ciki shi kuma tana sama wa min tati arjulihim kuma azaba ta ƙasa azaba ta ƙasa azaba ta sama kuma ta wuta Allah ka tsare mu mutum ya kwatanta ko da wutar duniyan nan a ce mutum ya shiga wani wuri ƙasa wuta sama wuta ya kolon waya kol sannan za a gaya masu bayan nan su ji an gaya masu sauti a gaya masu zuku ma kuntum amalin ku ɗanɗani abin da kuke aikatawa ai da kun ce azaba ta zo to yau ga ta azaba ta zo ku ɗanɗana in akwai wurin gudu kuma ku gudu Allah ka tsare mu sharhul kalimat wayasta'jilunaka bil adhab ay yatlubuna minka ta'jil al adhab suna cewa ka gaggauta azaban ka kawo masu walaula ajalun musamman inda ba dan wani lokaci ba ai waqtun muhaddadun lil adhab ba dan akwai wani lokaci da aka ware na musamman sadda azaba za ta zo ba ha yace cewa da ta zo la yataqaddamuhu wa la yata'akhkharu anhu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya ba za a yi kafin lokacin ba in lokacin ya zo kuma ba za a daga ba ba dan wannan ba la ja'ahum da azaba ta zo masu Allah ka tsare mu wala ya'tiyannahum kuma bayan haka nan a sani azaban nan za ta zo din tana nan za ta zo masu amma bagtatan ay fuja'a min haythu la yakhturu lahum ala balin za ta zo masu a lokacin da ko a tunani ba su tunanin azaba za ta zo ba sai su ga gata nan an wayi gari ciki wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin kuma lalle wuta wannan wayi min wannan wuta radda azaba ta zo za ta kewaye kafirai ko ta ina amin kulli janibin ta kowane bangare wahum fiha suna ciki kuma ta kewaye su wa zalika yawma yakshahum ranan da azaba za ta rufe su ko ta ina Allah ka tsare mu yawma yakshahumul azab ranan da azaba za ta lullube su ta kulle su a min fauƙihim wa min tahti arjulihim daga sama da ƙasan kafafunsu ko ta ina azaba ba wurin fita ba wurin tsira dhuqu ma kuntum ta'malun ai wa yaqul lahum za a ce masu aljabbar Allah tabaraka wa ta'ala zai masu magana a wannan lokacin amma magana ba ta jin kai ba ta rahama ba Allah zai ce masu wa yaqulu lahumul jabbar Allah zai ce masu dhuqu ma kuntum ta'malun ku ɗanɗani abin da kuke aikatawa ai mina shirki wal ma'asi na shirkan da kuka aikata da sabo to ku ɗanɗani sakamakon abin da kuka aikata aljaza'u min jinsil amal ku kuka yi kuma sannan abin da za a kuka yi za a rama abin da kuka yi za a saka muku daidai aikin ku daidai abin da za ku gani ma'anar ayat laqad taqaddama fil ayatil qariba ya gabata a waɗannan ayoyin nan kusa kusa da muka gama karantawa annal mukaththibina bir risalati muhammadiyya masu ƙaryata saƙon manzon Allah da aka bashi masu ƙaryata shi suna ganin ba a aiko shi ba ai su talabu bil azabi sun nemi cewa azaba ta zo wannan tahaddiyan ne minhum lir rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan suna yin haka ne don su kure manzon Allah suna so sai sun kai manzon Allah ƙarshe su kure shi su mai tahaddi su nuna wani abu na cewa su mai kalubale don su nuna ko sai dai sun ga kasawar shi faƙala itina bil azab suka ce faƙalu itina bil azab sai su ce zo masu da azaba in kunta mina sadiqin fi annaka nabiyyun wa rasulun ilaina idan da gaske kake yi kai annabi ne manzo ne wanda aka turo shi zuwa gare mu to ka zo mana da azaba wahiyal aya ai ita ce aya yu'ajjibu ta'ala wanda yake wanda Allah ta ta'ala zai kawo ta wanda zai zo da ita ya ba da mamaki ai ta'ala rasulahu ya hamiluhu ala an yata'ajjaba min hamkil mushrikin wanda zai sa mutane su yi mamaki su yi abun mamaki wannan saboda wawancin ma mushrikai ne in ba haka nan ba an zo masu da abun nan din sai to a zo masu da wani abu min amkil mushriki na saboda wawancin su wa taishihim da rashin haƙurin su wa dalalihim wauta shine taish saboda wauta da suke da ita suke cewa ya zo masu da waɗannan bayan kuma ga abubuwa da aka bashi ma fi wancan idh ai iri idh na bil azab domin a ce yau har su ce a zo masu da azaba da suna da hankali wane ne zai nemi azaba ko da wasa ko da magana mutum yake yayi neman azaba domin wani lokaci mutane kawai sai mutum ya zo ya magana wai sai ya ce in shi ya aikata kaza Allah ya tsine mai ko kuma in shi sai ya yi kaza kada Allah ya mai rahama ko in shi bai yi kaza ba kada Allah ya mai rahama wannan mummunan jafa'i sunan shi ka sani ko kayi kuskure kai ba dan adam bane dama fa in zaka yi mantuwa ko zaka yi kuskure ai ba wai abu bane wanda kake sane akwai abin da zaka ga kaman haka yake kayi kuma baka yin ba ko ba shine dama kai kuskure ba ko kai mantuwa mantuwa kuma abin da ya kamata ka yin kwata kwata ka ga kamar kayi nan kuma baka yi ba ko ba haka ne to kuma sai ka zo ka ce in abin nan ba haka bane ka sani matsayinka na ɗan adam kana mantuwa kana kuskure kana yin da ganganci kana abin nan ba har in kana neman gafara cewa kake Allahumma gfirli ma kaddamtu wa ma akhartu wa ma asarartu wa ma alantu wa ma saraftu wa ma anta a'lamu bihi ni wa ma anta kaji wa ma anta a'lamu bihi ni da abin da kai kafi sanin na yi ban ma san yi ba ka ce a yafe ma to dan me saboda kuna gardama da wani ai kowane ne kuke magana da shi kace mai abun nan haka yake yace ba haka bane kace haka yake kace ba haka bane kana da yaƙini irin na kace wallahi abun nan haka yake yace ba haka bane daga nan magana ta ƙare ni kuma kake nema shi ma in ka ga daman ma ya isa ka rantse mai kenan domin akwai wanda in ka rantse mai zai yarda ya ce tun da ka rantse magana ta ƙare akwai wanda zai ce ko rantsuwa dubu za ka yi ba zan yarda ba to kai mai ɗaya kuma laifi ne wanda duk zai ce ma ko kayi rantsuwa dubu ba zai yadda ba to ɗaya da za ka yi mai ma in kai kayi laifi kamar mutum ne yana yin wani abu ka ce mai wane bari ya ce ba zan bari ba ka ce bari ya ce sai dayi ka ce to don allah ka bari ya ce kowa za ka kira ba zan bari ba daga nan in ka ƙara kiran wani kai ma wawa ne kayi laifi daga lokacin da ka ce ma mutum bari ya ce ba zan bari ba koyi yi ya ce ba zan yi ba haka gaji ka haɗa shi ka ce to don allah ka yi ya ce kowa za ka kira ba zagi ba to daga nan ku rabu in ka ƙara magana a bayan nan ka kawo wani kuma to wa za ka kawo mai banda wanda ka kawo ka ce dan Allah ya ce kowa za ka kira ba zai yi ba ba Allah ba kenan to banda Allah sai wa ya ce ba zai yi ba to daga nan so ake maganan ta ƙare kawai kai tafiyar ka kawai ka ce to shikenan Allah ya bada mafita na fita daga maganan nan sasanci kake mi kake yi wani ya ce ma haka nan ya ce wani ma zai ce kai kowa za ka kira ba zan yadda ba ba za a kira Allah a cuce ni ba to daga nan sai ka yi mikai kuma daga nan sai ka ci gaba da mai magana in ka gama mai in ka ƙara mai magana an ta homkun kai ma wawa ne kuma kai ma kare na Allah ka bar shi kawai daga nan ka tafi to balle mutum ya nemi kan shi jafa'i wai ya ce shi abin nan in ba ka bane Allah ya tsine mai matasa wake yin irin wannan maganganun banzan wanda ba su da kyau mutum ya ce in ba ka bane Allah ya tsine mai in ba ka bane kada Allah ya mai rahama in ba haka bane Allah ya azab wadi ya ce in haka ne in ba haka bane Allah ya sa shi cikin wuta Allah ya kona shi haka ba zai faɗi wai kaza in ba haka bane Allah ya kona shi to rashin sanin Allah ne wannan maganan ba daidai bane ba a yin su abinda kake ganin haka kake gani kace abin nan haka ne aka ce ba haka bane ku duba fa nan muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya lamunci aljanna ga mutane uku ga mutumin daya an lamunce mai farfajiya aljanna ga mutumin da ya bar gardama ko da yana da gaskiya an zo ka ce haka ne aka ce ba haka bane haka ne ba haka bane sai ka bari kana da gaskiyar ka sai ka bari an lamince ma wancan mutumin da zai faɗi gaskiya da abun nan ɗinsa to saboda haka ya za ka ka zo ka riƙa gardama dole sai ka yi gardama ko kuma har mutum ya ce in ba haka bane Allah ya tsine mai ko kuma ya ce shi in ba haka bane ma kafiri ne shi mutum ya ce shi in ba haka ba shi kafiri ne haba a kanka kai makanka jafa'i wannan shine muntahal jafa'i ba daidai bane sau da aka waɗannan suke neman a ce masu ce azaba ta zo sun nema ma kansu masifa kuma azaban nan sai da ta zo kuma sai ta zo ba a yin wannan saboda ganganci da rashin sanin ya kamata idh yatlubuna bil azab domin suna neman azaba fa yaqulu lahu wa yasta'jilunaka bil azabi suna cewa azaba ta zo walaula ajalun musamman inda ba dan wani lokaci da aka keɓe balil azabi ga wannan azaban ai waqtun muhaddadun lahu akwai lokacin da aka ware na azaba za ta zo la ya wa la ya ba za a ce ya zo yanzu ba za a ce jinkirta ba kuma in lokaci yayi laja'atuhumul laja'ahumul adab da azaban ta zo masu ai thumma akhbarata wannan akwai har na biyu har zuwa na uku na biyu na ɗaya na biyu na daya aka ce min bayna mutalibin abil adab daga cikin masu cewa azaban nan ta sauko saboda rashin hankalinsu saboda tsayish ɗinsu da ganganci akwai abu jahal a ciki sai su ce azaba ta zo wa nadar bin harith da nadar bin harith domin su ne suka yi wannan gangancin wanda duk a al'umma annabi ba a samu wanda suka yi ganganci ba kamar waɗannan mutanen abu jahal da kuma wannan shi nadar bin harith su ne suka zo suka faɗi suka ce Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika ya Allah in wannan abu haka ba suka ce ala haddi qaulihim wai in wannan abu da annabi ya zo da shi shine gaskiya daga wurin Allah maimakon su ce Allah ya shiryar da su sai suka ce fa'amtir alaina hijaratan minas sama to ka saukan mana da duwatsu daga sama su jajjefe mu A awaitina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi shine ai hawan yake masu magana ya ce ku ai ku in akwai halaka ma ai ba kamar ku ku da wasu daga cikin ku maimakon lokacin da annabinku ya zo da littafi su ce Allahumma in kana hadha huwa al min indika fahdina ya Allah in wannan shine gaskiya daga ka to ka shiryar da mu su nemi shirya amma su sai suka ce fa alaina a wannan ba hijaratan mina sama aw itina bi azabin alim yace ai ku ba masifar da ta kai mutanen ku wa wani wurin kuma suka ce rabbana ajjil lana qittana kuji suka ce ya Allah ka gaggauto mana da namu ka son' na azaban a zo da shi kabala yawmil hisab kafin ranar lahira ma na taba gaya maku nan wani fa wani na bani labari akwai su har yanzu kuma waɗannan mutanen masu ganganci suna nan wurin majalisar hira wani yana magana in aka ɗauki wata magana aka gaya mai sai kawai sai maganganun da ya ga dama ya izgili da Allah to gara ma wani bakan magana zai an ce wani wai ya zo yana yana yana sai da nama wani ya ce mai amma fa akwai kadari wai sai ya ɗauko kara ya bashi ya ce zunguro ga kara ka zunguro ruwan ya zo in kai ne mai to wani yana ashar yana ta zagi aka ce mai wannan zagi a ba wani ka dinga ashar ka dinga zage-zage irin wannan ba daidai ba ne yana riƙe da gatari kawai sai ya ɗauki gatarin ya ce in mai zagi sai mi aka ce wanda ya zagi fa dan ashar wanda ke zage zage irin wannan dan wuta ne sai ya jefa gatarin sama ya ce ga gatari na dauka saro itacen da za fara da za kona ni a fara tare itacen kona wai a fara tara itacen kona shi kafin ya zo ga gatari nan a dauki gatarin a fara saro itace a tara itacen da za kona shi aka ce gatari yayi sama bai dawo ba har yau da ya jefa gatarin sai gatarin yayi saman a ɗauga ta riga Yanan wai a saro itacen da za a tara a ƙona shi kafin ya zo tun yau a dauki gatari a jefa ya jefa gatari mun taɓa magana nan aka ce wata ta zo yar musulmi ce ita an ɗauko su daga jami'a za a kai su inda za su sauka sun yi sa mini skirt sun sa matsatsin kaya shi wanda ya ɗauko su a mota ya ɗauka arna ya ɗauko ana cikin motar nan yana tafiya da motar shi Shi ne kawai sai ya ji sun koma kuma suna ta hausa suna ta magana sai ya juya ya ce a'a ah, wai dama ku yanzu na 'ya'yan hausa ne musulmai ne 'ya'yan hausa suka ce me ka gani ya ce irin shigar da na gani ne ni ban taba ganin 'ya'yan musulmai hausa sun yi irin wannan shigar taku ba wallahi ni na ɗauka ba musulmi ba ne na ɗauko na amma 'ya'yan musulmai musulmai 'ya'yan musulmai ku wannan shigar sai ɗaya ta miƙa mai waya shi ta ta ce ga waya nan kira Allah ka gaya mai kira shi ka ga ba dai abun nan bane ɗauki ga waya ta nan kira in kana da namban shi buga ka gaya mai ku gali wannan aka ce daga nan ita aka mammatse ta aka mammatse ta aka kashe ta ya tafi gidansu da ita ya je ce to ku kuka san inda take to mu je ku sauka ba ba za ku sauka ba mu tafi tunda kun santa in kai ta gidansu in gaya ma iyayenta ga abin da aka yi aka je suka gaya ma iyayen suka ce in kakka aje mana ita nan yi can ka yadda ta kada mu ta ja mana wadda ta wannan ka aje mana ita nan gida a yadda ta koma nan da mummunan sifa an canza maskufa aka yi mata gaba ɗaya aka canza halittar ta koma wata dabba dabba ce menene ita wace ce to ka aje mana ita nan ka aje mana yi can ka yadda ta wannan kaɗan kenan in kana jin maganganun da mutane suke ma Allah tabaraka wa ta'ala ba dan Allah shine Allah ba ta yanzu komai ya ƙare amma azaba ce zaman Allah ya yi shiru kuma ba shi ke nuna ba za a yi ba yakan jinkirta yi shiru amma ba alama ce ta ya kyale ba sai an shiga hannu inna rabbaka labil mirsad bangijin kai yana nan ga madakata zaman ya yi shiru ba shi ke nuna ba zai komai ba na haka waɗannan haka suka yi suna neman su ce azaba ta zo su haka suka yi wani wurin suka ce wa fihim nazala sa'ala sa'ilun bi azabe waqa mai tambaya ya tambaya game da azaba mai aukuwa lil na laysa lahu dafa aka ce kafirai ba mai tare masu ba kuna tambaya ku ce ta zo ba za ta zo kuma ba wanda zai tare ma kafirai ita akan su aka saukar Abu Jahal da wannan Nadar bin al su ne wanda suka fi ganganci akwai nahar nan ba na biyu da aka ce ai walaula ajalun musamman ai alma'ana laula ajalul mu'ayyan li hululil azabi bihim inda ba dan lokacin da Allah ya keɓe ba na musamman da aka ce sannan ne azaba za ta za ta sauka gare su la ja'ahumul azabu ajilan da azabar ta zo cikin gaugawa nan take li'anna kufrahum ayastahiqu ta'jilu iqabihim domin kafircin da suka yi ya cancanci ai masu azaba ma da wuri-wuri a kauda su walakin Allah arada ta'khirahu Allah ya yi niyan ya jinkirta wannan lokacin li hikamin ya alamuha saboda hikimomin da Allah ya sani min minha imhaluhum daga ciki akwai jinkirin da aka yi masu li yu'mina man yu'min ay minhum dan wanda zai imani ya imani daga cikin wasu kuma sun haifi masu imanin ma saboda haka abun nan ne wa min ha daga ciki li ya'lamu anna Allah la yastafizuhu istijaluhum dan mutane su gane kuma Allah tabaraka wa ta'ala wani abu baya ingiza shi wai don wani ya yi wata maganan banza ko ya ce kakkayi ko ya ce kayi misali yanzu da wani zai ce Allah ka kashe mana wane mu huta wannan bai ziga Allah ya sa in baka cancanci mutuwa baka mutu Allah ka kwace wane kakka bashi kaza wannan bai ziga Allah in bai niyan yin bai a ce wani ya sa shi yayi zigawa ta mutane su zaburar da Allah saboda sun yi magana ko saboda sun yi wata adda to bai sa Allah ya wani abu na haka wannan zaburarwar da suke cewa Allah ya kawo azabar yanzu yanzu ba ta sa Allah ya ce bari ya kawo shi yau saboda yadda ya shirya nan sai lokacin ya yi ba wani abu da zai sa ya yi abin da bai tashi ba bai shirya ba a yastafidhu ay a yi wannan ya kawo masu azaban wa minhu izharu rahmatihi da wannan kuma za mu gano rahama Allah tabaraka wa ta'ala rahaman shi tarin jayi fushin shi dan da yana fushi da yanzu mun kare da ba dan rahaman tarin jayi fushin ba to da yanzu ba saura bi ibadihi wa hilmihi alaihim da yadda Allah yake jin tausayin mu da yadda yake da haƙuri da mu muna masa ma sabo wani daga cikin magabata ya ce kai lalle Allah shine Allah sai kyautatawan shi ta ta saukowa daga sama tana zuwa wurin mu ai mana ruwa a kawo iska mu shaƙi iska mu yi kaza mu yi kaza je na ji wani malami ya ƙara faɗin wata fa'ida mai kyau wadda ban faɗe ta bai ce ku kalli yanzu yadda Allah ya tashi sai ya sa mana kunnuwan mu a nan gefe da tsakiyar kai ya sa masu in aka yi ruwa sai su cika da ruwa tab malam kaga kunna ya cika da ruwa ka rasa yadda za ka yi da shi yanzu ko yanzu in ka je wanka kai kuskure ya dan shiga ciki ya kake ji za ka zama disturb kawai ruwa ya dan shiga mai ka ji wani gum gum ana buga ganga sai ka yi ta yadda za a yi ka rabo da kunnan nan daga ci tunda kunne bude yake shi bai da marfi a buɗe yake aka yi mai wata kwana-kwana aka kawo wata kwalta-kwalta aka sa kwaro da ya shiga cikin kunne ya ji wannan warin poison ne wajen kwari da ya leƙa ya ji shi zai yi waje da gudu to da an sa kunna a tsakiyar kai ana ruwa sai dai ka nemo abin marfin kunne in ba ka ban ba kunnen nan sai ya cika da ruwa tap sai aka zo aka kisa shi a tsakiyar kun a tsakiyar kai aka taho kuma aka ɗauki ido shi kuma ba a sa a tsakiyar kai ba aka sa ma a nan da ka zo abu kawai sai ka ce bu gani sai kai da tsakiyar kai da sai ka haka ka sun koyo da kai can sama yaya za a yi ka gani sai ka dawo da kan abin nan ka koma kana haka yanzu idon a sa shi aka ka sun koyo da kai zama amma nan da an zo sai ka sa ana wuce kai dawo da shi kai kawai daidai nan wani ba sai an kai tsakiyar kai ba to wannan kadai ba abin nan ba ne mutum ya tsaya kalli waɗannan abubuwan mana ga kafafunka ga abubuwa ga komi amma ga suna ana yi ma abin nan ɗin nan ga hannuwa wannan hannun kai ta ishara da shi in ka ga dama kai haka in ka ga dama ka dauki ɗaya in ka ga dama ka hada in ka ga dama za ka kirga in ka ga dama in yaro ya kai haka kai dakuwa in ka ga dama ka dunkule shi in ka ga wuya ka ruga ana cire hannun nan ba za ka yi gudu ba da ka ruga faɗuwa za ka yi waɗannan ba abubuwa ne na ban mamaki to in ka tsaya kana kallon wannan ni'imomin nan na saukowa ga iskan da muke shaka wanda zai iya rike kanshi a nan wurin a ce da sayan iska muke yi yau a ce kullum sai ka sau sannan za ka rika amfani da shi dole ka rika kontrolin shaƙenka lumfashinka da kuma ka yi dabarar da za ka tsaye da lumfashinka ya awa ɗaya ba ka yi ba to sannan ita silindan in goya ta kake wurin tara iska inda za ka rike a ce goya silindan nan kake tun da ka tashi karami da silinda kana ƙara girma ana ƙara ma babba aka ɗauko wannan ta sha biyun gaba ɗaya tun da yanzu ka girma kana shaƙa da yawa ka ɗora ma wannan zungume mai silindan ya za ka yi da yanzu ta fasa ma baya tun tuni ma da ka gama yawo ɗaukar silindan kaɗai ya ishe ka yanzu waɗanda suke shiga marin wannan divers in suka shiga ruwa in ya fito bakin ruwan yana fitowa abin da zai fara kwancewa wannan abin da ya goya ya tuya shi zai fara cirewa ya aje gefe kafin ya fara baku labarin ma abin da ya gani kuma lokacin da yake cikin ruwan ai abin bai da nauyi don ruwan ya shanya ma nauyin abubuwan har shi kanshi amma da ya fito daga ruwan nan farko abin da zai fara cirewa wannan iskan da ya goya yadda shi sannan ya fara baku labarin abin da ya gano to yaya da a ce mutum shi ke goye da nashi kuma uwa ta goye nata ta goye na ɗanta kati maganan nan da kake yi da shaƙa da kake a harshen ka da kake ɗanɗano da idon ka da kake bambance kaloli inda a ce kowane sai ka sai kala yanzu fa idan aka zo cikin kwamfuta idan wani jifi wane ne in kalan baya yi bai kai yadda ake so ba sai ka rika bata umarni ta firintin wani abu ko ta wani ta a ce wai ai kalanta wani ni ban san sunan shi ba wani kala wani waye kala kala sai ka sa kala ba kai ka sa in wannan abun mai wannan kalolin ya lalace ta daina abun kirki to kai yanzu a ina kake makalawa a idon ka ka rika variating colors duk abin da ka kalla in fari ne idon ka ya variating ya gane ma wannan fari ne in ka kalli baki ana cire farin aka dawo ma da baki aka ce wani ka gani zaka ce baki ana cire wannan aka kawo ma kore zaka ce kore ne a ina ne kake latsawa a jikinka ka samu kala variation abin da yake bare maka kalolin nan fuskokinmu na yanzu daban-daban da ka kalla kana ganin kowa fuskar shi kana kallon ta bambanta da ta wannan wannan ta bambanta kayan da muka sa jikinmu yanzu da ka kalla a idonka yanayi maka separating colors kowane kala kana gane wannan kala ne aka sa wannan kala aka sa idan waɗanda ka sani ne kuma kunnenka na variating maka voice muryoyi in ka ji yanzu mutum nan ɗan shi na zuwa nan daga waje ya magana ko bai gan shi ba a bango ya ce babana nike nema sai ga kawai baban ya juya gani nan ya ji saboda kala wannan kunnen shi ya bambance mai wannan muryar da ya ji ta ɗan shi ce ko kuka ya kasan kukan ɗanka to ita ina aka samu wannan inda wasu na'urori ne kowace sai ka latsa ta ta canza in za ka yare da harshenka yanzu kana so ka maida wani yana zuwa na yanzu in yayi turanci in kana so ka yi turanci ina ka latsa ya canza yaren da kake magana da shi kafin mai turancin ya zo da ka yi hausa ko ka yi fulatanci ko ka yi wani yare to yanzu da mai magana ya zo ina ka latsa ka canzo yaren waɗannan abubuwan su za mu ta kallo shi ne malamin ya dunkule ya ce saboda haka da dare da rana sabawa masa safiya da marece kyautatawa Allah ce ke sauka zuwa gare mu mu kuma ba abin da ke hawa zuwa wurin shi daga wurin mu sai zunubi shine mummunan abu to in ba Allah ba ba wanda zai wannan a ce ta saukar da kyautatawa da safe da marece kyautatawa ta ta sauka mu kuma in za mu saka sai mu tura da zunubi ba wanda zai iya haƙuri da ɗan adam akan wannan sai Allah da wani ne da yanzu an daina da wani ne da mun ga rahamanta ta daina sauka wanda aka haka ake shine na ake mana magana akan wannan na ma na uku ina ne wannan ba mu kai nan ba wa yastajilun yastajilunaka ai suna cewa suna zowa ina ne a na tsallake ko ai thumma khabara ta'ala rasulahu mu'akhidan khabarahu sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzon sa labari yana karfafa labarin وقال ولا تأتينهم ولا يأتينهم أي العذاب عذاب ذات زوم سبغتة لوكتين باسا تماني لا محالة با مكوا وهم لا يشعرون بوقت مجيئه سكما وسسل لوكتين عذاب ذات زوبا ثم كرر تعالى حمل رسوله أي على التعجب min sakhafil mushrikina sannan Allah ya ƙara maimaita abin da zai ba manzon Allah mamaki game da wawancin waɗannan mushrikai sakhfu shine rashin ƙwaƙwalwa da rashin wawancin su almushrikina alladhina la yutiquna li sa'ati aqrabin wala ay ko li sa'ati aqrabin wala nahshati ay af'iyun yutalibuna bil adab wai mutanen da idan aka ce las'a ne las'a ne wa las'ata aqrabin wai mutanen da fa inda kunama za ta cije su ba za su iya daurewa ba mutanen da suke cewa azaban nan ta zo da za a sa kunama ta harbi mutum za ka ji shi bin an jima yana rusa kuka ko kuma maciji kumurci in ya harbe shi kububuwa Shi na afi'iyun hashatu afi'i idan a ce wannan kububuwa ta sari mutum ko gamsheka ta sari mutum yanzu nan fa zai fara kuka yana cewa wai "Amma ya koma ya kwace Allah kunama yanzu tana gasa ma mutum cizo Za ka ji ya koma yana wayyo Allah na wayyo Allah na yanzu ma Allah ya ma kwace wayyo Allah na duk dan fa saboda ya jawo yanzu Allah kusa da shi ne ba ta zai wayyo Allah kawai ta zai wayyo Allah na to wanda bai iya daure ma harbin kunama bai iya daure ma harbin maciji shine zai roki Allah ya ce azaba ta zo inda yana da hankali an sa wani bawa daga cikin bayan Allah ya dan harbe ka yan kanana ma wanda zaka iya takewa da takalmi yanzu in kana kaga kunama kana sanye da kwaba shoes kana jin tsoronta in ka daga shi ka take ta me zai faru to amma in ta same ka a kwance ta gasa ma cizo yanzu ya kake ji maciji da muka je Nijar wani yana gaya mana ya ce akwai wani wuri kusa da Algeria ne can Agadez ne ya ce wannan wurin abubuwan amfani Allah ya ba su abubuwan amfani na noma daban da wurare ko ina sai ya ce sannan wurin albarka yake da ita yana da wasu irin sunadarai wanda ba ko'ina ake da su ba kunamun wurin suna shan wannan sunadarin saboda karfin sunadarin in kunama ta harbi mutum da wuya ya rayu kafin a kai asibiti ya mutu saboda wannan sunadarin da take samu na ƙasa tana sha tana amfani da shi saboda karfin sunadarin to ka kalla kunama in ta harbi mutum kafin a kai asibiti ya mutu to wanda bai iya daure ma harbin kunama wanda bai duk girman ka yanzu kunama ta gasa ma cizo in dai kunaman nan ta kai kunama kana cin ka daure ka ce cizon cin naka ne kai shiru ko maciji ya gafta ma sara ka ce ka daure Shi ne na aka ce manzon Allah ya yi mamakin waɗannan mutanen mutanen da in kunama ta ciji mutum zai rasa inda zai sa kanshi in maciji ya sare zai rasa inda zai sa kanshi wannan waɗannan bayan Allah ne halitta ne da ke yawo akan doron ƙasa wai kuma shi ne yake yin tsagerancin ya ce Allah ya sauko da azaba da kanshi daga sama to in ya zai da ita wanda ya kasa daure mu harbin maciji ko kunama shi ne zai ce to inda Allah ya ce yana biye masu da ya za a yi ya ce kyale su ba na biye masu ne abin mamaki da ya kamata kai mamaki wanda bai iya daure cizon kunama bai iya daure cizon maciji wai shi ke cewa in saukar da azaba to da na biye masu da ya za a yi da kowa ya ƙare sau da aka kyale su ya rasulana su ne wawaye rubu da su ba za su iya ba in na saukar da ba ta wanda suke tare ma suna rayuwa ba su daure ba balle wadda za ta sauko daga sama ina fata kun gane ya jama'a a istijaluhum wannan da suke magana cewa ina nike a ai luna ko da suka abu nan din su ka ai bil adab shi ne zakaranta na yi wancan ko ai tun ta ta'ajjubi ya ce la la yatiquna la sa'ati aqrabin na wala nahshati af'iyun ay na bil adhab fa qala ka bil Ya yace suna cewa azaba ta zo to su ji ba za ta zo a nan ba amma su sani wa na jahannama la muhitatun bil kafiri wuta za ta kewaye su la mahala yan wuta ne su ka Ala, a ta amrullah kamar yadda aka ce al'amarin Allah ya zo ko zai zo kenan za su gani akwai nahar nan ba na uku ai hukiya istijaluhum bil azab bi sigatil mudara an kawo wannan da suke cewa suna neman azaba nan da sigan mudari listihdari hali istijalihim dan a kawo wannan halin na gaugawan da suke kusa kusa li ifadati ta'ajjub minha saboda ai mamaki akan wannan hali nasu kama fi qawlihi ta'ala yujadiluna ay yujadilu yujadiluna fi fi qaumi lutin yana jayayya da mu yana gardama dan a kawo abun kusa kusa da haka wannan da suke yi yanzu yanzu da suke yin nan ba daidai ba ne bane yawma yaghshahumul adhab ranar da azaba za ta kulle su ga tihim wa yaghmuruhum za ta kewaye su ta kulle su fa kunu min fauƙihim za a samu azaba ta saman su wa min ta arjulihim da kasan ƙafafunsu ma ai ja wa jahannamu muhitatun bihim jahannama ta kewaye su Allah ka tsare mu wa yaqulu al-jabbar tabaraka wa ta'ala lahum Allah tabaraka wa ta'ala ce yana zargin su dhuqu ma kuntum ta'malun ku dandane abin da kuka aikata ai mina shirki wal ma'asi na shirka da sabo Allah ka tsare mu akwai na harbu na hudu da na biyar min fawqihim ai halun muakkada hali ne ai wannan karfafa maganan ne na cewa ko ta ina idh ghishyanul azab la yakunu illa min fawq domin dama a ce azaba ta lullube mutum ba zai kasance ba sai ta sama ta sama ne to amma kasa ma akwai wa min tati arjulihim can kasa ma a ihtirasun ne amma qad yuhimuhu al-ghishyan min al-fawqiyya wannan an faɗi haka ne tunda aka ce azaba ta hau sama ta kulle su ai ƙasa ba akwai amma dan kada wani ya ɗauka a saman ne kaɗai ƙasa babu wataƙila ƙasa suna jin sanyi-sanyi na a nuna cewa azaba na nan ta sama ta ƙasa gaba ɗaya ko ta ina Allah ka tsare mu Allah ka sama mu cikin su wannan shine abun nan ɗinsu saboda haka azaba tana nan kuma za su ɗanɗana ta za su gane ran nan ba su da wayo Allah ka tsare mu hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya a'a wannan na biyar ko kara qara'a ba'dhum wa naqul maimakon tanda aka ce waya yaqul sai aka ce wa naqul ay bi nuni takallumi wa ta'dhim ko nunin ta magana ko nunin ta karfafa magana kawai sai mu ce za mu ce masu ranar nan ku dandana na biyar abin nan ba e hidayatul ayat na ɗaya mashru'iyatul ta'ajjubi idza wujidat asbabuhu al-hamil alai ya halatta ai mamaki idan halin nuna mamakin ya yi kamar yadda aka ce annabi ya yi mamaki game da waɗannan mutane su da suke cewa azaba ta zo in kunama ta cije su ba za su iya daurewa ba in maciji ya cije su ba za su iya daurewa ba kuma su ce Allah ya zo da azaba a sama ka yi mamakin waɗannan wawaye ya rasulana mu ma kuma ba sami mamakin su ba na biyu bayanu muda humki wa jahli wa safahil kafiri na wal mushriki na bi khasa an yi mana bayani a nan mu gano ƙololuwan wawanci da jahilci da wauta ta kafirai kafirai na da wawanci kafirai na da jahilci kafirai na da wauta bi khasa su musamman da su mushrikai kafirai da mushrikai wawancin su babba ne duk wayan kafiri tunda dai bai gane cewa za a bauta ma Allah shi kadai ba bauta mai shi kadai bauta bai gane har yanzu wawa ne shi komin wayen shi abu na uku bayanu anna ta'khir al-adhab bayani akan cewa jinkirta azaba da aka yi lam yakuna na ajizin ba wai Allah ya kasa ba ne. azaba da aka gaba ta zo ba ba kasawa kai ba wa inna ma huwa li nizamin daqiqin na wani tsari ne da aka yi mai ban sha'awa mai ban mamaki ai id kullu shay'in ai lahu ajalun muhaddadun la yataqaddam wa la yata'akhkhar domin kowane abu akwai lokacin da aka tsara mai zai zo ba a gabatar da shi a lokacin kuma ba a jinkirta shi don haka Allah ya abu akan nizami akan tsari wannan bayan za ka fara ba tuntuni haka Allah yake abun shi ya sa da zo sammai da ƙasa ba a yi su cikin kyautawa da ido ba sai da aka yi su aka ɗauki kwanaki aka tsara yadda yake so ya tsara abun shi aka ce don a nuna mana tsari na shida akwai nahar na shida wa hukumu aliya ai taqaddamu zuha iza raqam na kaza da kuma wannan hukunci na abun nan ba wanda yake ya riga ya gabata an faɗi wasu daga ciki an kawo akwai hikimomi wa hikamin aliya akwai wasu hikimomi maɗaukaka ta ba ba'daha wanda wasu daga ciki sun gabata idza a raƙam a wannan ɓangare na biyu fi da safaha raƙam na biyu shine wancan bayanin mudahum wa jahal wa safahil na wal na bi khassa waɗannan su ne ayoyi kuma ina ganin shi kenan ko tsaya na tambaya eh, cewa musulmi ya je auren kafiri to wannan dai mu ba mu sani ba ma za mu ce tunda dai mun sha bayani akan wannan cewa ya halatta musulmi ya je ɗaurin auren kafiri ya na za a ɗaura auren a masallaci in dai a coci za a ɗaura bai halatta ba saboda musulmi bai halatta ya shiga coci ba in kuma a gidansu ne ko a wani wuri to aure dai ibada ne abinda ake so in ana maganan wala walbara su su nasu mumi namu tunda aure ibada ne jana'iza ibada ce komi ibada wannan namu wannan namu daban nasu daban su za su yi nasu su je su yi nasu kai kuma in za ka yi naka kai naka wannan shine asalin daidai domin dai in ka je wurin ɗaurin auren nan ko da ba a coci ba ne su dai za su yi addu'a kuma za su ce a yi addu'a da sunan uba da sunan ɗa da sunan abu su ambata su rufe ido su yi kai ma ko ka cire hula ko kuma kai zauna haka nan amma sadda suke yi ka kirfewa ka dai sun kuyar da kai dan ka yin haka kai su ta yi ka dai ka sun kuyar da kai kai ma kai haka suna yi kana yi da kuma an ce Allah yana da ɗa an ce yana da abu an ce sama da ƙasa takadu samawati wal ardu yatafattarna wa watan shakul ardu wata takhirru jibalu hadda an da aulir rahmani waladan wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhiza waladan in kullum man sama samawati wal ardu illa atin rahmani abdan haka baya halatta an ce sama da ƙasa ta kusa ta tsage duwatsu su faffashe ƙasa ta rushe gaba ɗaya saboda me an da aulir rahmani waladan saboda wasu sun ce Allah yana da ɗa wa ma yan bagilin rahmani an yattakhidha waladan bai dace ba bai yiwa a ce Allah ya riki da to kai ka je ka tsaya wurin da ake cewa Allah yana da da wannan ke kawo kuma banda daurin auren har sai su ce bari su zo jana'izan mu an zo jana'iza wannan adda da za a faɗi a jana'iza matukar waɗannan nanan suna tasu to Allah ba zai hanshi wanda muka yi ba domin za a zo a ce fa in an zo sa mutum kabari ko ana mai sallah sai an ce Allahumma innahu abduka ibnu abdika ibnu amatika kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka allahumma inna ji'naka shufa'a allahu fashafina fihi sai an jiddida wannan ya Allah wannan bawanka ne dan bawanka ne dan baiwarka ne ya kasance ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai kai kuma annabin ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi ya Allah mun zo muna neman ceton shi to ka ba mu ceton shi saboda wannan shaida sai kuma ga wasu a gefe suka ce Allah uku ne su kuma suna tasa adda suna cewa Allah ba ɗaya bane uku ne ko kun ce ahad su sun ce Allah uku to Allah ba zai anshi biyu ba wannan ya shirka wannan ya sai dai ya bamma yace ana agna shuraka ani shirk ni ne mafi wadatan abokan haɗaka in aka hada ni da wani duk wanda ya bauta ma Allah sai ya hada shi da wani tare da shi yace shi zai zai bamma wancan yace wancan shi ya ci girma ya bamma wancan aje wurin shi an sakamako a wajen wancan an sakamako sau da haka waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su da kyau kullum rashin gane addinin nan shi ke damu amma kai musulmi ne wani ya gayyace ka ai abin da ba musulunci ba sai ka ce ana musulun ni musulmi ne ba ba ni son zuwa ba ne amma musuluncin da nike yi a ciki shi ya hana ni in na yi zai kore ni daga cikin shi shi yasa ba zan yadda in yi ba shi kirista yake yadda ya ce shi kirista ne da yawa fa in ana magana za su za su ce su kirista ne su kiristoci ne to shi zai iya cewa shi kirista ne kai baka iya cewa kai musulmi ne duk abin da ke ja mana wannan abin kwaɗayi kwaɗayi da masifan kwaɗayi kawai shi kenan abin da ke ja mana su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya magana yake cewa ku lamunce man wani abu guda ɗaya ni kuma in lamunce maku aljanna ku lamunce man ba za ku roki kowa komi ba ba za ku nemi wani abu na wurin wani ba ni kuma in lamunce maku aljanna to ba sai kai zaman ka ba ka ci abun nan ɗinka menene abun nan ba in ya zo kawai ka ce mai shikenan ina congratulations shikenan ka gama ka gama da abun nan ɗinka shikenan yayi abun shi ka zo za mu ji a'a ba zai yiwu ba ni ne da ki zuwa ba addinin da nike yi kasan ni musulmi ne to musuluncin ne ba zai bari in je ba in na je na yi laifi na saba ma ka'idan musuluncin sau da aka shi sa ba zan je ba ba don ba na son zuwa ba kai ma radda za ka yi naka yi abunka ni ma radda zan yi nawa ba sai ka zo ba don nawa addinin ya ce ba sai ka zo ba amma sai a zo za a kai musu makabarta fa sai ga an zo wai saboda yan ofis ɗinsu wai su suna wani cooperative sai ga mutane sun zo har wani an gan shi da babbar riga da hula sai a ɗauko buta ba shi sai ce no no no sai ya haɓaka da no no no no baya komi sai a ce kuma su koma su tasa addai ko tasa suka yi a wannan wurin da kuke kiran Allah a kira wani ya ce Allah uku ne kun yi babban laifi ba halatta ka zauna wurin na'am to ba ga yace su ba ga ya su wanda in suka zo in suka zo sai a ce to Jacob gaskiya mun gode da kuka ji an mutu kuka zo to amma kun san jana'iza abin nan din mu ne yanzu bai yiwa ku bi mu makabarta bai yiwa ku bi mu masallaci nan da kuka zo kuka gaishe mu ya isa mun gode ku koma office dan yi ne yanzu nan kaga in kuka je makabarta yaran mu za su gan ku wani lokaci za su ga kawai an bata abun nan kada su yi ba ku wani abun da kun ga ba za mu ji daɗi ba ku bakin mu ne dan haka daga nan ya isa mu yanzu za mu kai shi masallaci a mai sallah wannan wanda ya shafe mu ne saboda da sallan nan da zuwa makabarta yana cikin abun nan mu tsarin abun nan ɗinmu wanda ba musulmi ba zai je ba kamar mu ma in ku ne ba mu iya zuwa can amma za mu iya zuwa gida mu gaishe ku mu ce sorry sorry sorry sorry a shi kenan ba me za su yi muku in kuka yi to za su yi muku ba abin da za su yi me za su yi ko kun ce ba za su ji daɗi ba daɗin su kuke so ku ji ko daɗin Allah da daɗin manzon Allah a kaddara ba za su ji daɗin ba to sun ji ba su ji daɗi ba sai me daga nan su rike muku arziki ko su rike muku numfashi ta ga musu gaskiya bai yiwuwa ku je mun gode da kuka zo nan gida amma ya isa nan ko ku jira mu nan mu je mu dawo ko kuma ku koma ma kawai ya isa ma ai kun ba kun ba mu kun isar da condolence message ya iso ya iso an gama ku koma office ba komi mun gode amma makabarta da masallaci ba za ku iya zuwa ba tunda ku ba za ku kun ga ba za ku iya sallah ba za ya alwala yanzu kun ga ku ba za ku yi ba kada mu shiga cikin hurumin abun nan din kuma bata muku ba su ma suna da hankali ba kai musu bayani a samu mai hankali musu bayani a ware addini daban wannan daban balle a za a kawo mutum cikin masallaci ya shiga da takalmi ya zo daurin aure ta Ladi kiyaye wani ma ya zo har yana ta tawili yi dawa ma takalmi wai dan wani menene abin da sai ka ci wahala ka ba kanka wani aikin da ma ba su ya shafe ka ba na sai ka zo ka kawo uzurin wai wani ya zo ya shiga masallaci da takalmi ka kawo dalilan da za a iya shiga da takalmi don an ce dalilan da za a iya shiga da takalmi ne ko nan zamu baka ka shigo da takalmi zuba mu kwakwale ka ba in shiga da takalmi in shiga da takalmi in an ce abun nan ne sai ka shiga ka bata shimbida yanzu ka je haram ka ce sai ka shiga da takalmi ka tattaka shi ba su fi mu sanin wannan ba in akwai wata maslaha ai akwai wasu maslahohin daban subhanakallahumma rabbana wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dal jalal kuma rashin sanin wannan. shi ya lalata mana abubuwa inda yanzu musulmi ya san cewa abin da ya shafi musulmai na musulmai ne abin da ya shafi wanda ba musulmai ba nasu ne in kana shugaba gaba daya in ka tashi tura wakili ba sai ka tura shi wurin musulmai ba in za a yi wancan abu da ya shafi musulmi sai ka nemo wakilin ka musulmi ni ba zan samu zuwa ba amma ga wakili na nan musulmai in ka samu wanda kuma an tashi ba na musulmai bane kuma za a yi ba sai ka ɗauko wanda ba musulmi ba ka tura shi wakilce ka a can wurin su To an je gida me matsala a cikin wannan ka duba wasu masu waye in sun zo ma ko adda aka tashi ba sa cewa wai musulmi su yi number one su su fara kiristoci su yi sai ce kowa ya addu'a according to his faith kowa ya tashi shikenan bai fi ma sauki ba to haka ma shi ma za in an tashi abu ba a ce kai shugaba ne in ka tashi sai ka tura in musulmai ne tura masa musulmi ya wakilce ka da baka samu zuwa ba in waɗanda ba musulmi ne tura masu wadda ba musulmi bai wakilce ka tunda baka samu zuwa ba tunda ko waɗanne kana da su to wannan shirme ne kawai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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا